yan uwana ina gaishe mu da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna farawa da godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya cancanci godiya a koyaushe kuma a ko'ina kuma a cikin kowane yanayi ya cika ni'imarta a kanmu muna roƙonsa ya ƙara yalwata ni'imarta da falalarta a kanmu har zuwa ƙarshen rayuwarmu a cikin wannan wata na ramadan da muke neman albarkar allah maɗaukakin sarki ta hanyar karatun alkur'ani da tafsirinsa daga nan matsalacin jami'ar atbu a nan bauchi yau muke wato yammaci na 22 ga watan na ramadan shekaru 1443 tun bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kaura daga makka zuwa madina kaura ta addini yau din kuma shine 23 ga watan afrilu shekara 2022 idayar miladiya suratul baqara muke ciki yau za mu tashi da yardar Allah daga kisar farko a alkur'ani kuma kisar da ta fara akan bayani dangane da farkon halitta me ya faru a lokacin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح نعم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Allah ce ka tuna yayin da Ubangijinka ya ce da mala'iku, Ni zan halicci khalifa in sanya a ban ƙasa. Sai mala'iku suka ce, Yanzu ka sanya a cikin ƙasa wanda zai rika ɓarna a cikinta kuma ya riƙa zubar da jini alhali ga munan muna tsarkake ka da godiya gare ka annan kuma wato muna tasbihi game da godiya gare ka kuma muna tsarkake ka sai Allah ya amsa musu da cewa aini na san abin da ku ba ku sani ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iz qala wannan shine farkon inda zaka ji iz a qur'ani kuma ga su suna da yawa iz ana ce mata wato harfu tawkid harfu tawkid ne ya ka'u zarfan lizaman mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al in ka ji an ce iz kana nufin wani lokaci za a yi magana a kai. da shi da ina aikinsu yana kama dukkansu farko zamani amma suna da ɗan bambanci idan ka ji an ce iz da idan aka ce iza idan aka ce iz ana magana akan farko zamanin ne dilalati alama waka a koma hadasa filmami ana magana akan wani abu ne da ya faru a baya amma galibin iza shi kuma yana zuwa ne akan abin da zai faru a gaba ko abin da yake faruwa a yanzu amma idan aka ce iz galibi sai ka ga ta zo maka da fi'ili da ke nuna mustakabar ita kuma fi'ili mudari'i wanda yake nuna mustakabar. kuma ta zo da iz to yana nufin babu ne idan kuma ka ga iza ita kuma sai ta haɗu da fi'ili mazi to yana nufin mustaqbal ne an fahimta yadda suke aiki a larabci kenan suna aiki suna suna aiki a madadin inda juna ya kamata wannan ya aiki sai wannan ya aiki a madadinsa yanzu Allah madaukakin sarki ya ce wa il yamkuru bika alladhina kafaru yamkuru ai ana yi ko za a yi amma tunda yace iz to an ya baya ne an fahimta ko wa iz yamkuru bika allazina kafaru ay wa iz makara bika allazina kafaru wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak ay wa iz qulta an fahimta ko amma idan kaga iza sai kaga ita kuma ta hadu da fi'ili ma to yana nufin a gaba ne za a yi idza jaa nasrullahi wal fath an yi ne ko za a yi za a yi ne wa idza jaa'at as za a yi ne ko an yi kalla idza balaghat tarafiya kaga balaghat fi ilimadi ne amma idza kuma ya zo ya hadu da ita za a yi ne ko an yi za a yi wannan izin yana nufi wato wani abu ne da ya faru a wani lokaci a baya wannan wawun din kuma istiqafiya ce don ba wani abu a baya da yake nuna connection da wannan wawun din abin da ya faru a baya a larabci saboda fasaha in za a yi magana sai a fara da wa ko lokaci a fara da fa'ul fasaha to wannan wawun din ana ce mata inafiya wato ta fara magana ne a madadin ka fara ka ce iz da a ce wa to wannan wa din ba ana nufi da ba ba na ƙarin bayani bane na fara bayani an fahimta ko shine Allah ya fara da shi ce wa iz qala rabbuka kaga wannan tabbas a baya ne tun daga iz kuma ga mazi wannan kan tabbas mazi ne in iz ka zo da da fi'ili mudari ima yana nufi yana nufin mai baya ballantana wannan zaka ita iz galibi ta kan zo akan abin da ya riga ya faru an gama ne shi yasa ka ji ana ce ana ana ana ce takadirin wato wadkur iz ka ambaci ko ka tuna lokacin da abu kaza ya faru wannan idin shine irin wanda kuke ji ana ce ma idin an fahimta a ranar ta wannan izin ita ce ake kai ta a can wa min khidi yawmi iz don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ka tuna in ba za ka tuna ba ka ambata tun kai ba da kai aka yi ba za ka tuna ba amma ka ambaci wannan lokacin ka labarta musu an taɓa yin wani lokaci a baya wanda aka yi wata tattaunawa tsakanin ubangiji da mala'iku bayinsa Allah ya ce da mala'iku shine ƙala rabbuka ubangijinka wane ne ubangijinka Allahu rabbul alamin Allah ya ce ubangiji ya taɓa cewa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ai inni khaliqun fil ardi khalifa ba ku ta ba a baya mun yi magana a kan ma'anan ja'ala idza ta'adda bi maf'ulin wahid fa ma'ana ma'anahu khalaqa wa idza ta'adda bi maf'ulain fa ma'ana ku sayyara don haka ja'ala ai inni ja'ilun bi ma'ana inni khaliqun fil ardi khalifa zan halicci idan tun kafin Allah ya halitta ne Allah yana tattaunawa da mala'iku cewa tun kafin ya halicci annabi adam tun ba a fara maganar bil adama ba wato Allah yana magana akan wani tarihi ne mai nisa wanda ba ana magana akan mu yanzu ba kafin ma a fara tunanin species na bil adama za a fara halittar su ake zance a nan tun lokacin Allah yake magana yake tattaunawa da mala'iku al-mala'ul a'la Allah yake ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa zan halicci wani khalifa ma'anan al-khalifa wasu suka ce ma'anansa adamu alaihi salam zai zama khalifa na wanda zai zama madadi ko wanda zai je ya aiwatar da wani assignment da zai yi a madadina shine ma'anar khalifa ka ayyana wani ka naɗa wani ka wakilta wani ka ce a inda baka nan ya yi abu a madadinka ko kuma kana nan ka tashi a gabanka ka ce rika aiwatarwa a gabanka ya zama kalifa sababin kana nan ko baka nan in dai a madadinka zai yi sunansa kalifa. wasu kuma suka ce ma'anan kalifa a nan shine qaumun yaqlufu ba'dhum ba'dan qarnan ba'da qarn kamar ibnu kathir yace ma'anansa ba wai shine kalifa mutum ɗaya duk zuriyar annabi adam zan sanya wa duniya jinsin bil'adama waɗanda za su yi aiki amma za su zama jama'a jama'a ne da za su rika zuwa lokaci bayan lokaci zamani bayan zamani set set zan kawo set guda da za su rayu lokaci ɗaya wannan yana gaba da wannan wannan yana gaba da wannan har zuwa na ƙarshe su rika mutuwa kaɗan kaɗan har a zo ƙarnin su ya shuɗe sai wanda duk wanda yanzu yake da rai ya tafi wasu ne sabi kuma wannan shine ma'anar sun maja allakun kala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malu walau na sha'u la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufun bimana yakhlufu ba'dhum ba'da a kawo wadannan a daga su a kawo su a sa to Allah ce ba zai wa mala'iku haka ba saboda su ba haka suke ba dan adam su ne wanda Allah ya sa suka zama khalifa shi yasa muka zama ya kulufu ba'duna ba'da yanzu da muke yayin nan duk dan baya muna tarihin su ne amma babu ko daya a cikin su mu ma wata rana za tafi ba ko daya a cikin mu yadda waɗansu yanzu suna ƙarƙashin ƙasa muna taka ƙasa suna ciki haka wata rana mu ma muna ƙarƙashin ƙasa ana taka mu kuma harkar duniya ba za a daina ba shi yasa dan adam ya zama khalifa alladhi yakhluqu man sabaqahu wanda yazo bayan wani ya riga ya tafi to ni zan sanya a ƙasa za a rika wannan mala'iku ba saba ganin haka ba in sun zo sun zo kenan sai Allah ce zai yi wasu wanda wasu za su rinka maye gurbin wasu wasu zo su kana su tafi sai kawo wasu wasu kana duniyar dai ta ishe ku amma ba za ku zo duka lokaci ɗaya ba zan yi ta yin haka har zuwa ƙarshen halitta ga adadin bi adama da na tsara zan halitta sun kai adadi kaza ba sai na yi kiyasin lamba ba ai to amma zan fara kawo su da kaɗan da kaɗan ne wannan ya zo ya tafi sai wasu su zo su tafi sai wasu su zo haka haka zan yi ta yi har duniya ta zo ta cika har ya zama kowa ya zo ya tsare daga ba kuma in zo in tara su a zo a yi hisabi sai na gaya mala'iku zai haka halin sai mala'iku suka ce cap ubangiji abinda za ka yi kenan akwai aiki kuwa fa a taj'alu fiha ay fil ardi wannan ƙasar za ka sanya mata man yufsidu fiha wanda zai zai barna a ciki kai dai mun san ba ka son barna amma waɗannan da za ka kawo barna za su gaskiya suka bara ko kariya suka yi wani zai ce suna mana hasada ba hasada ba ne ba hasada ba ne wa yasriku dima ne zai rinka zubar da jini za su rinka kashe junansu shi ya shigo arenan shi khalifa ne ba aro ya shigo zai tafi ya bar wani amma yana jefa farushin wani da suka shigo tare zai kashe shi in ya jira ma dukan su khalifa ne kuwa zai tafi ya bar wani yanzu amma shi ba zai jira ta din ba zai kashe wani wani ma ya kashe wani za su ta yin haka wa yasfiku dima zai ta zubar da jini yanzu ka kawo mutumin da zai barna a kasar ka mai tsarki ka halicce ta da tsarkinta ba komai a kanta ba taɓa kazanta ba kuma a zo a maka barna a saba maka me yasa za ka yi wanda zai maka barna wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak wannan wawun din haliya ce alhali mu kuma ga mu nan a yanzu duk abin da kake so zamu maka nusabbihu bihamdik ay nusabbihu mutalabbisina bihamdik muna yin muna muna tasbihi mu muna gauraye tasbihin hadda hamdala subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi muna ta tsarkake ka wa nuqaddisu laka sannan mu muke mu muke kaddasa ka mu muke baka haƙƙin da ya cancance ka mu muke girmama ka bi ma'ana azimuka mu ne masu girmama ka ya za ka wanda ba zai girmama ka ba mu fa ba batun a ce sako bane ibada ce fa kullum aikin mu ba abin da muke sai mu tsarkake ka don ka cancanci tsarkakewa amma waɗannan in sun zo ba wai su tsarkake ka bane barna za su rika yi suna saba maka za ka yi haka wannan wata irin tambaya ce Allah ya ce zan yi kuma suna ce za ka yi wata irin tambaya ce shine malamai suka ce wannan istifham ne wato isti'lami shafi neman bayani ne da tambaya amma na neman ilimi ba is ba ba ikirazi ba ba na neman wato observation suke yi ba ba suna ba tambaya ce ta cewa wato titsiye suke yi me yasa zaka kaza haka bane ba tambaya ce ta rashin ladabi ba Allah ce zai yi abin sa ai la yusalu amma yaf'alu ba wanda yake tambaye shi me yasa za ka yi kaza wa kum yusaluna kai kuma sai an tambaye ka shi ne rabbu kai ne abdu to tambayar da suke yi a nan tambaya ce ta neman ilimi cab ya ubangiji hikimar ka da yawa na shi mu muna ta tsarkake ka muna ta ibada kuma za ka yi wasu kuma za ka ba su ƙasa kuma har su zama kalifa kuma gashi waɗannan barna za su yi a bayan ƙasa yanzu ka halice ni zai yi barna kai da kanka ka kawo shi zai yi barna mu ba mu samu gani ana maka barna ba haka tambayar da suke yi suna tambaya ne wato na tsarkake Allah da cewa suna jin kishi a saba Allah nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka wa taj'alu fil ardi man yufsidu fiha wa yasfiku dima waye ya ita zai saba maka muna gani muna tsarkake ka kuna fahimta suna fushi ne da fushin Allah ba suna fushi ne da fushin kansu ba zaka ka fahimci tambaya tambaya ce ta ladabi yanzu ubangiji muna tsarkake ka muna tasbihi kuma ka kawo wanda shi kuma zai zo ya barna Allah ka wuce haka ai ka fi karfin a saba maka sai Allah ce ni ba tana nake dubawa ba na san za su yi barnar inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba da mun nan Allah ya san abin da muke yi tun da abin da aka yi kenan an kafin a yi mu sai da aka yi wannan tattaunawa tsakanin ubangijinmu da bayinsa mala'iku an fahimta ko wa in qala rabbuka lil mala'ikati al mala'ikati jam'i na al malak al malak shine mala'ika suka ce sunan al malak an ciro shi ne daga almal'ak almal'ak an ciro shi ne daga al'aluka al'aluka ita ce ar-risala ya annal mala'ikata rusulullah saboda mala'iku manzanni ne ya aike ne alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'il al mala'ikati rusulan haka su manzannin Allah ne tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqun an gane ko don haka su yan aiken Allah ne yawan aiken da ake musu shine sai aka samu suna almalak guda ɗaya almala'ika masu yawa menene mala'ika mala'ika wata halitta ce ta Allah wadda take rayuwa a cikin alamul gaibi a cikin a cikin duniyar gaibi waɗanda Allah ya halicce su daga sinadarin haske kuma waɗanda banda bautar Allah ba abin da suke dama don hakan Allah ya halicce an fahimta ko halittu ne daga cikin halittun Allah halittun Allah maɗaukacin sarki da ya yi waɗanda muka sani guda biyar ne mun taɓa faɗa a baya Allah ya halicci ƙaddararrun abubuwa wanda su ne Allah ya fara da su al'arshinsa da alƙalami da wannan allon da ruwan wanda al'arshinsa yake kai wannan dukansu suna cikin duniyar abubuwan da ake ce musu abstract nouns sannan daga baya Allah ya zo halicci abubuwan da suke da rai sai fara da mala'iku su ne na farko sannan daga baya Allah ya aljanu daga baya sai Allah ya jinsin bil adama daga baya sai zo ya dabbobi na tudu da na ruwa da na sama wannan su ne halittun da mu muka sani an fahimta to ya kulu kuma la ta'lamu akwai dan da bamu san su ba ina suke Allahu a'lam duniyar Allah tana da yawa to waɗannan mala'iku din su suna rayuwa ne a cikin duniya ta gaibu shi yasa ba ma ganin su amma suna nan kuma wajibi ne sai kai imani akwai su kafin ka zama musulmi in baka yarda akwai su ba ma kai ba musulmi bane an tu'mina billahi wa bi wa mala'ikati sai kai imani da Allah da mala'ikun Allah wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi duk wanda ya kafirce da wannan to lalle ya bata faqad dalla zalalan ba'ida don haka su mala'iku Allah ya halice su kuma da sanadarin haske ne haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu Allah ya halice mu da ruwa aljanu Allah ya halice su da harshen wuta wuta ba bakin wuta ba flame wanda yake ci balbal ɗin sai Allah ya ɗebi iya wannan wanda yake ci balbal ɗin da shi Allah ya halice su waɗannan kuma Allah ya ce su da haske zalla to kaga wuta tun da flame din ne ba wai wanda yake jikin jikin abin da aka sa makamashi ba shi yasa ba za mu iya ganin su ba don sun fi sun fi kuma da haske sama da yadda suke kama da abu mai gangan jiki irin mu shi yasa ba ma iya ganin mala'i ba ma iya ganin aljanu an gane ko su kuma mala'iku aka halice su da haske to shi yasa su ma sai suka zama dan adam ba zai iya ganin su ba an gane ko so da ba gangan jiki ne irin namu wannan ba suna da gangan jiki tun har suna da fuka-fukai amma ba irin namu ba gangan jiki amma nurani ba gangan jiki jauhari ba gangan jiki namu shine jauhari wanda ka taba ka ji motsi ka ji wane ne amma nasu su ko ka taba ba za ka ji ba shi yasa mala'ika za su iya su shigo nan su cika amma ba za ka ji ko ɗaya ba kuma za ka iya bi ta cikin su ka wuce kaga ga su duniyar su duniya ce ta gaibi lokacin da julaibi ya yi shahada a yakin uhud ana cikin maganar za a binne shi ya ga annabi sallallahu alaihi sallama yana tafiya a kan yatsunsa yana taka yatsunsa yana tafiya kamar irin wanda yake tsoron kai taka tsaya ko wani abu ka ce me yasa kake haka yace mala'iku ne suka yi ca anan ina sauke kafata zan take kafar mala'ika amma mutane suna ganin su ne ba ta ganin su an fahimta ko to wannan shine mala'iku to Allah yana magana ne da su a nan ya ce da su zai halicci jinsin bil'adama a matsayin khalifansa a bayan ƙasa su kuma mala'iku saboda girmamawa ga Allah sai suke ce masa yanzu ka kawo wanda zai yi barna wanda zai zub da jini to tambaya nan ita ce ina su zai yi haka ko an taɓa yin bil'adaman ne waɗansu malamai suka ce da an taɓa yi an taɓa yin wani jinsin bil adam amma ba 'ya'yan annabi adamu ba amma bashar su ma mutane irin sai suka zo suka yi irin ɗabi'u irin namu sai Allah ya fushi da su sai ya gama da su mala'iku sai zai sake ce zai sake yin wani sai mala'iku suka ce za ka kawo wanda ya taɓa yin irin abun da an fahimci wannan wannan maganar malamai da yawa sun faɗe ta amma ta fi rauni akan magana ta gaba ita ce cewa Allah bai halicci waɗansu a baya ba da mu ya fara in a cikin babu ne na almukallafu an gane ko Allah da mu ya fara ta ina suka sani shine can gaba Allah ya gaya mana ai za su ce la ilma lana illa ma allamtana Allah ya gaya musu masu cikin labari idan Allah ya zo baka labari ka yi hikima fa ta biro ya ulil abusa. ba sai Allah ya baka duka ba kai zaka dauko daga nan ka kai infarin daga nan a wannan ashe na nufin kaza ne baka in Allah ya zo ba da labarin conversation ne fa tsakanin ubangiji da mala'iku sai Allah ya rubuta duka bayanin duk abin da ya faɗa word by word ba sai ya haka ba Allah ya bar mana alkur'ani da cewa mu riƙa nin kaya mu mu gano to tunda Allah ya ce a cikin iya wannan kalmomin zan sanya wa duniya khalifa iya abin da ya kenan sauran bayanin kuma tambayoyi da amfani to kaga ba sai Allah ya ce mana zan sanya amma fa idan ya zo ga abin da zai yi abin da ya shafe mu kawai za a gaya mana sauran kuma za mu iya wa ta yadda Allah ya so mu gano shine sun ce la ilma lana illa ma allamtana dalla ala anna Allah allamahum annahum yufsiduna fil ardi wa yasfikuna dima cewa Allah ya gaya musu ya sanashe su cewa ba abin da zai yi shi yasa suke cewa Allah ya za yi wanda zai haka an fahimci wannan ko qala inni a'lamu ma la ta'lamun wannan ya nuna cewa musallama wa Allah ubangiji duk abin da zai yi akwai ilimi akwai hikima a ciki yawa wani lokaci zaka ga Allah yayi wani abu kai ko ba haka kake so ba to kai fatan alkhairi kawai Allah ya san abin da baka sani ba akwai wani abu a ciki a koye kai ba za ka gane ba ka haifi yaron ka sai mutu yana karami me yasa Allah ya haka inni a'lamu ma la ta'lamun shi yasa ka sallama wa Allah sai ka ji daɗi ka yi talauci ka ce suwa ne sun yi kuɗi suwa ne sun ni ba da kaza mun ne ba tare da wani kuma ni ban samu ba me yasa ni ban samu ba in ne a'lamu ma la ta'lamu ni na sa abin da baka sani ba akwai abin da Allah ya sani a koyi don haka sai ka mika wuya ga Allah kuma kai fatan haka ya zo maka alkhairi Allah baya sharri duk abin da Allah ya daidai ne Allah baya kuskure kuma duk abin da Allah ya adalci ne Allah baya zalunci duk yadda kaga Allah ya ajiye ka haka ne ya dace da kai inni a'lamu ma la ta'lamu ka san abin da ba sani ba me Allah ya ce a gaba وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allah ya ce sai Allah ya sanar da Adamu sunayen dukkan komi al'asma'a kullaha sunaye na komi da komi sun ma'arabahum alal mala'ika sai Allah ya bijiro ya gabato ya bayyana waɗannan komi da komi ɗin wa mala'iku faƙala sai Allah ya ce da mala'iku an bi uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwa idan kun kasance masu gaskiya qalu sai suka ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka la ilma lana illa ma 'allamtana ai ba ma da sanin komi sai iya abin da ka sanashe mu innaka antal alimul hakim ai kai din nan kai ne masani kuma kai ne mai hikima ilimi gaba ɗaya ya koma gare ka hikima dukkanta ta tattaru ta koma gare ka Allah ya ce bayan ya ce wa mala'iku na san abin da ba ku sani ba sai suka miƙa wuya sai Allah ya ce to bari ya nuna musu alama bari ya nuna musu misali bari ya ba su hujjoji su tabbatar da abin da yake gaya musu cewa wato ya san abin da ba su sani ba cewa wannan ya cancanci a bashi khalifancin bayan ƙasa wa allama adam al-asma a kulla. sai Allah maɗaukacin sarki wato ya sanar da annabi adamu ilimi na komi da komi na sanin sunayen komi da komi a fahimta ko Allah maɗaukakin sarki sai ɗura ilimi da sanin abubuwan duniya sunayensu ga annabi adam waɗansu malamai suka ce al'asma'a kullaha bi ma'ana asma'u zuriyatihi sunayen zuriyarta a kusan Allah ya tara zuriyar annabi adam gaba ɗaya sai Allah ya ce musu abin da muka karanta a baya ko cewa sun ɗauki alkawari za su bauta wa Allah suka ce mala'iku ku ga abin sunayen wa'annan in kun sani suka ce ba mu sani ba sai annabi adam shi kuma ya faɗi sunayen duk mutanen duniya ka an dade ana laccan nan wasu kuma suka ce a'a ba asma'u zuriyati ba asma'ul ajna sunayen jinsin abubuwa jinsin bil adama jinsin dabbobi jinsin aljanu jinsin cikin halittu duwatsu jinsin bishiyoyi an fahimta wannan ita ce fassarar qatada da sa'id ibn jubair kuma wannan fassarar ta fi karfi a wurin malamai da yawa cewa abinda annabi adam Allah ya sanar da shi a wannan lokacin shine abubuwan da suke bayan ƙasa da waɗanda za su rayu a ciki da masu motsi da marasa motsi shine al'asma a kulla. idan kun ce za a sanya bayan ƙasa wanda zai yi barna kamar kuna gani haka bai dace ba bari in nuna muku hikimar da take ciki hikimar ita ce iliminsa saboda ina son wanda in ba na so ta gina ƙasa in barta haka kawai ina so a raya ta to wanda zai iya raya ta ko shine wanda ya santa shine wanda zai yi bincike a kanta shine wanda zai haɓaka ta wanda an halicce shi daga ita ko haka ya fi kowa sanin ta? an sha'akum min al-ardi daga ƙasa ya halice ku ta'marakum fiha sai ya ba ku wato amanar rayata an fahimta to shine annabi adam sai fara lacca mala'iku bayan Allah ya gabata mu ya ce me sunayen su ce mu ba mu sani ba mu ba mu da ilimi mu dai mun ga abubuwa me abubuwan ba su sani ba shine annabi adam ya fara a cikin duniya akwai iska iska ga amfaninta ga amfaninta ga amfaninta ga amfaninta amfaninta ga bin adama ga cutarwarta ga illolinta idan ta yi yawa ga illolinta idan ta yi kaɗan ga abin da ɗan adam zai ɗosana daga daga iska ya yi ya amfane shi an gama da iska duwatsu fa ruwa fa bishiyoyi fa tsirrai ƙanana fa ana fahimta duk abin da yake bayan kasa sai da annabi adam ya lacca wa mala'iku a kansa amma jin abin da amfaninsa da illolinsa idan ɗan adam ya rayu a ciki kuna fahimtar wannan da kyau mala'iku kawai suka tsaya suna kallo kaga wannan ilimi ne mai ban mamaki ba irin wannan ilimi suka saba ji ba sun saba jin ilimi ne akan sanin Allah wannan kan sun wuce kowa sanin Allah amma ilimi akan duniya su ba san ba akan wannan Allah bai dura musu da yi programming a cikin kwakwalwarsu wani abu na duniya ba kwata-kwata duk abin da Allah ya dura musu shine maganar ibada ga Allah kadai yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu ba ka daina wannan kan hum la yasamu ba ta gajiya shikenan da suke amma wannan ilimi ya fi karfin su shine Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi adam ya karantar da su an bi uhum bi asma'ihi ga su labarin sunayen waɗannan sai annabi adam ya yi falamma an ba'ahum bi asma'ihim sai da annabi adam ya gama gaba daya kala sai Allah ya ce da mala'iku kuma ce ne ka karanta ba karanta nan ba وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بمعنى إن كنتم صادقين في دعواكم أنه لا يستحق الخلافة في الأرض لأنه يفسد فيها ويسفك الدماء أو أنكم أحق بالخلافة لأنكم تسبحون وتقدسون إذا كنا ce ku kuka cancanta shi yasa ba in kuna gani shi bai cancanta ba saboda zai yi laifi to ai kuma ga laifin amma kuma ga amfani ni kuma amfanin nake dubawa in ni a'lamu ba la ta'lamu an fahimta to shine Allah madaukakin sarki yace wa allama adam al asma'a kullaha ثم عرضهم على bi فقال bi asma' haula in kuntum sadiqin yace bi asma'i ha'ula'i da yace wa allama adam al asma'a kullaha wannan damirin na damirin marar hankali ne sai ta ce kullaha amma sai ce sun ma'arada da ce arada ha ba wannan shi ne abinda da muka taɓa bayani a baya na abinda ake ce intikal a tashi daga akil zuwa gairu akil an gane a tashi daga damirul muhatab zuwa damirul ghaib ko kuma akasin haka an fahimta ko to shine Allah madaukakin sarki yace yace su ba yana nufi su marasa hankali ba bayan ya ce ashiya wa allama adam al a kullaha to wannan al a kullaha din saboda a ciki akwai bil adam an shi kuma mai hankali ne to in dan adam ko shi kwaya ɗaya ne ya shiga cikin taron abu sai ka ce hum saboda darajar dan adam an fahimta duk wanda yake shine babba idan yanzu akwai mata goma akwai namiji ɗaya sai ka ce hum saboda shi ɗayan ba ka ce ha ba an fahimta saboda haka sai Allah ya ce sai suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim na'am قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما ما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله يبعد هذا Allah maɗaukacin sarki ya ce bayan mala'iku sun ce mu ba mu san komai ba sai abin da ka sanar da mu innaka antal alimul hakim sai Allah ya ce to amma da gari wa annabi annabi Adam alaihi salam qala sai Allah ya ce ya Adam ya kai adamu an bi asma'ihi kai ka ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa sai annabi adam yayi falamma anba'ahum bi asma'ihim sai da annabi adam ya ba su labarin sunayensu hala sai Allah ya ce alam a lakum shin ban ce da ku ba a a'lamu ghaibas samawati wal ard cewa tabbas ni na san gaibin da ke cikin sama da ƙasa wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun kuma cewa ni na san abin da kuke bayyanawa da abin da kuke ɓoyewa wa a'lamu ma tubdun na san abin da kuke bayyanawa tubdunahu bi alsinatikum fi aqwalikum wa bi af'alikum an ko ko wa bi jawarihikum fi af'alikum wa a'lamu ma wa ma taktumun bi ma'ana ma tukhunahu fi sudurikum duk abin da kuka ɓoye a zuciyarku na sani duk abin da kuka bayyana ta hanyar faɗa da furuci ta hanyar aiki da gaba na sani ba abin da yake buya mu an fahimta ko abin da aka yi kenan Allah ya sa annabi Adam ya gaya musu wannan labari daga jikun tun bai kare ba to kuma ba za mu iya gama wannan labarin a yau ba amma cikin ɗan abin da muka karanta akwai fa'idoji ga guda ashirin na farko wannan kista ita ce kisar da muka fara ji daga farkon ƙur'ani to kuma sai Allah ya fara da kisar da ta shafi farkon rayuwa ka duba hikima ta alƙur'ani a madadin Allah ya fara da tarihin annabi Musa annabi Ibrahim annabi Nuh waɗanda su suka fi shahara alƙur'ani sai Allah ya fara da labarin farko wannan ita ce hikimar da za ta sa ka ga su imamul bukhari suke yin kitabu bad'il khalqi wato farkon halitta sai Allah ya buɗe littafinsa da magana akan harkon rayuwa ga abin da ya faru Allah ya ɗauko mana fattun kafin a fara adama a sa masa suna ya ce masa khalifa sunansa kenan tun ba a raɗa masa suna ba Allah maɗaukacin sarki yake sunan ubangiji kuma yake da masu bauta mata ashe Allah bai yi mu saboda mu kare shi da kawai ba Allah yana ba da labari ne fa akan waɗanda ke cewa me yasa fa za a yi mu mu din ne ga sunan yanzu don Allah ka zo ka ce har za ka rena Allah yanzu ka zo ka ce ubangijin da an taɓa yin lokacin da wasu ma suna ce kar ma a fara ka saboda tsiyarka tana da yawa ana tattauna cewa ayyuka ne ba yi ayyuka kuma yanzu ka zo Allah ya ce ɗan adam wanda yi tunani akan baya ba har ɗan adam wa daraba lana matsalan wa nasiya halka har mu ne zai buga misali da mu har ya tuna har ya manta da halittarsa tun farko qala man yuhyi al-'idama wa hiya ramim kul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra ubangijin ne ka yi ta baba akan girmansa da karfinsa da iyawarsa da buwayarsa a kanka har kana cewa dan adam yana jin kafafa cewa ai ni ne sai kai kaza an taba yin lokacin da fa lam yakun shay'an mazkura dan adam bai ma da suna kuma a cikin halittun Allah babu shi kuma ba a san za a yi shi ba sai Allah ya ce zan yi shi yanzu ubangijin da ya san wannan keke da keke akan ka kashi kamata ka mika wuya gare shi ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون فائدة تبيو ita ce muhimmancin kisa da muhimmancin ba da labari shi yasa duk ƙur'ani yake cikin labarai abubuwan da muka faɗa a cikin mukaddima da muka yi darasi na farko kenan akan alqur'ani in ba ku manta ba mun ce ɗaya daga cikin abin da qur'ani yake ɗauki shi na sims guda tara shine alqasas labarai to ga inda amfanin su yake zuwa saboda a cikin labarai ka fi ciro ma wato darussa ga ɗan adam sama da yadda kake cirowa a cikin hukunce hukunce da a cikin labarai laƙar kana fi qasasihim ibra akwai darussa da yawa ga 'yan yanzu musamman in ka ji labarai na baya mala'ikun nan sun fi mu komi sun fi mu nagarta sun fi mu karfi sun fi mu kusanci da Allah bal ibadul mukrabu Allah ya ce masu daraja ne kiramin barara amma ka gani da suke kaskantar da kai gaba ga ubangiji wannan zai sa dan adam ya rifina in ya ji cewa akwai wanda ya fi shi kuma ya mika wuya don haka yana da kyau a cikin wa'azi da karantarwa a rinka sanya labarai labari yana kawata wa'azi alqur'ani mau'iza ne har ja mau'iza amma sai Allah ya cika da labarai kai ka ce wani bangare mai yawa na alqur'ani labarai ne me yasa saboda labari yana yana da tasiri a kan adam haka duk wanda yake nasiha da wa'azi yana hadawa da labari ya fi sa ya fi sa wa'azin sa ya tasiri mutum ya jiji shi ake yi saboda an yi irin haka a baya in mai kyau ne an yi haka a baya in mara kyau ne shi kuma ga ya za a yi da shi a gaba fa'ida ta uku ita ce Allah ya ce mana ya ce wa mala'iku zan yi kaza yanzu don Allah mala'iku sun kai su zama cabinet ne na Allah ba su kai ba ba 'yan cabinet ɗin Allah ba ne Allah bai da cabinet mala'iku sun kai su zama mashawarta a ce advisors ne na Allah ba su isa ba su gani ne ba ibadun mala'iku sun kai a ce iyalai ne na Allah Allah baya da iyalai ballantana a ce sun kai su zama abokai yanzu tun da ba su cika irin wannan ba amma Allah yake ba su labarin gashi zai yi kaza ya kamata shugaba ya yi abu ba tare da ya tattauna da kabinet ɗinsa ba ya kamata ubangida ya yi abubuwa ba tare da ya gawa iyalansa ba ya kamata shugaba ya yi abu ba tare da ya shawarci talakawa ba idan ubangiji da bala'iku ba su bin komai ba a wurin ka amma yana ce musu zan yi kaza kuma ba su dama su sa baki kai waye kai kuma da in ka zo za ka yanke abu kaza gidan nan abu kaza za a yi kuma ba wanda ya isa ya ce la usalu amma afalu a ah, wannan ba haka ke duk mutumin da yake da hikima zai rinka yin abin da Allah ya ladabtar da Annabi sallallahu alaihi wasallam akai wa shawirkum fil amr rinka shawartar mutane a al'amura shi yasa Allah ya ce daidai da yayin yaro idan yana shan mama idan an zo yayansa ana ce a zauna a yi mikin tsakanin miji da mata saboda muhimmancin shawarwari wa in arada fisalan an tarabin minhuma an tashawurin an tarabin minhuma wata tashawur dukkan su biyu minhuma sun yarda a yayi yaro sannan kuma wata tashawur an yi shawarwari shi ya jinata ita ma ta maman nata ne take bayarwa amma ba ta isa ta dena ba wa yaron ba ta tuntuɓe uban ba shi yake bada abin da ake ci a bada nono wa yaro amma shi ma ba zai ce kawai ki daina bashi ba sai ya shawarce ta idan ana haka akan yayin yaro da bai kai komi ba yaya kuma ga magana in za a aurar da yarinya in za a aurar da yaro idan za a ɗauki hukunci in za ka yi aure ya kamata mu wannan a yi shawarwari jama'a an fahimta ka'ida ta hudu ita ce wato akwai abin da ake ce hurriyatu ta'bir freedom of expression kenan albarka wato haƙƙin faɗin albarkacin baki addinin musulunci yana da wannan freedom ɗin amma addinin musulunci ya ƙayyade shi kururutawar da turawa suke yi a ɓangaren dokokinsu da cewa sun ba wa mutum 'yanci akan freedom of expression ya faɗi abin da yake so ba ne tun tuntunin akwai shi a musulunci tun kafin Allah ya halicci ɗan adam ake haka ku dubi tsoron da mala'iku suke wa Allah ku dubi girman da ubangiji yake da shi a wurin mala'iku amma Allah ya ba su dama suna faɗan albarkacin bakin su da Allah ya ce zan halicci khalifa da za ka tunane ce na'am ba magana ta kare ba haka suka yi sai suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu jenu suke ta magana fa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka sai Allah ya sake magana bai ku sako mun shiru kar ku sake magana ya ina magana kuna sa baki wannan shine hurriyatu ta'bir inda ba su san Allah ya ba su wannan damar ba za su fara don haka kururuwar banza ce a ita ce dimokuraɗiyya akwai yanci addini musulunci ba yanci karyar banza ce Allah maɗaukacin sarki ya fi kowa ba da yanci wallahi mala'iku Allah ya ba su dama ko su faɗi abin nan shi yasa sun farko ma inda baya so su amsa da ba zai ba su labari ba sai dai su ga ana yi sun isa su ce ba kar a yi ba su isa ba su ma gani suka yi an yi su ba sai su ga ana yin wani amma Allah ya ce me kuka ce da abin da zan yi suka ce mun ce kaza Allah ce a'a ba haka bane wannan tattaunawar yanci ne na faɗan albarkacin baki amma ka ji yadda suke da ladabi to shi yasa a musulunci kana da hurriyatu ta'bir amma hurriyar ka an kayyade ta ka yi magana wanda ta dace a lokacin da ya dace irin yadda ya dace kuma ka faɗi abin da ya dace shi yasa Allah ce wa qulu lin-nasi husnan Allah ce wa Ila qultum fadilu Allah ya ce wa qulu qawlan sadida ka faɗi magana mai kyau ba ka faɗi bakin ka don an baka yanci sai ka faɗi komi a'a kai ba kowa ba za ka faɗi komi ba na fata an gane wannan fa'ida ta biyar ita ce muhimmancin shugabanci shi ta Allah ce inni ja'ilun fil ardi khalifa dole a samu shugaba a bayan ƙasa kuma dole ko ina su zama suna da shugabanni su zama suna da shugaba ko cikin mala'iku suna da shugabansu wa shugabansu jibrilu alaihi sala shi yasa Allah ce ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi me ma'anar khalifatan fil ardi fahkum bainan nas kai hukunci tsakanin mutane ashe aikin khalifa kenan dole ya zama akwai shugabanci da authority da institution wanda mutane za su rinka bi suna bin doka da koda saboda rayuwar ɗan adam ba za ta taba yiwa ba idan babu khalifa shi yasa ce inni ja'ilun fil ardi khalifa idan ɗan adam suka rayu zaman kara zube ba shugabanci ko ba su damu da harkar shugabanci ba ko sa baki a cikin harkar siyasa da mulki ba to ba su yi rayuwa irin ta tsarin bil adama ba da Allah ya ce na san abin da ba ku sani ba ina fata an fahimci wannan da kyau inni ja'ilun fil ardi khalifa wannan yana daga cikin fa'idojin da imamul qurtubi ya fara kawo su farko farko a cikin wannan aya fa'ida ta shida ita ce wato ɓarnar da corruption yake da shi a cikin ɗan adam da shi da zubar da jini babu wani abin da yake kashe bil'adama kamar ka kashe rai ko ka kashe economy shi yasa suka ce man yufsidu fiha wanda zai yi barna barna ta ake nufi an gane ko ita ce barnar barnar abin da ya shafi dukiya da mallaka da haƙƙin mallaka ba ne corruption ba sai kuma wa dima shi kuma barnar ne barnar jini barnar rai waɗannan barnan su suka fi kowace barna a duniya ba girma to tun da mala'iku suka san wannan tsiyar dan adam sai ya zo ya yi ta kuma ita ce abin da ya dame su ba su ce za ka kawo wanda zai yi shirka ba ba za a yi shirkan ba ne wanda zai laifi kaza wanda zai yi laifin ana yi amma me yasa suka zaɓi waɗannan kaɗai saboda ba abin da yake rusa ɗan adam kuma yasa ɗan adam har ya wuce ya yi shirkan ya yi girman kan ya yi kowace barna da ta shafi addini idan ya ɓata economy ko ya ɓata rab mutane don haka wallahi duk mutumin da sana'arsa ita ce ɓarnata haƙƙin mutane na dukiya duk mutumin da aikinsa shine ɓarnata rayukan mutane to wallahi ba zai iya guje wa fushin Allah ba saboda farkon abin da mala'iku suka yi observation a kan ɗan adam shine wannan abu kana tsammani Allah ya manta da shi mala'iku kuma ba su manta da haka ba Allah zai manta da wannan duk ɗan adam bai zo ba fa kuma da suka faɗi wannan Allah bai ce a'a ba haka ba ne Allah bai ce a ba za su yi haka ba ko kuma ba wannan ne ya dame ni ba inni a'lamu ma la ta'lamu na ta abin da ku sani ba amma na san za su yi haka ai dan adam wallahi ya gama zubar da girman sa na bil adama idan har zai iya tunanin ya kashe dan uwansa dan adam idan zai yi tunanin shine sanadiyar talaucewar dan uwansa dan adam shi kuma ya ci dan uwansa ya ji yunwa ya sha dan uwansa ya ji kishi ruwa ya kwanta lafiya dan uwansa kuma ya kasa samun kwanciyar hankali ya samu abubuwa na bukatun more rayuwa dan uwansa kuma ya wahala wallahi in wannan shine tunaninka to kai ba ɗan adam bane mala'iku suka ce yanzu kayi haka ka kawo mutum irin wannan fa'ida ta gaba ita ce ta bakwai ko ita ce wato ƙarnaƙin nan baya hana shugabanci duk da cewa akwai ƙarnan akwai corruption amma ba za a ce kawai a daina gwamnati saboda ana corruption ba dole a yi gwamnati Allah ya ce mala'iku sun ce zai yi ɓarna Allah bai ce ba zai yi ba amma duk da haka Allah ya ci gaba da cewa inni a'lamu ma la ta na sa abinda ba ku sani ba zan kawo su duk da haka duk da za su yi ne don haka ko akwai ɓarnar dole haka za mu haƙura dole a yi gwamnati kuma dole ku shiga cikin harkar gwamnati akan a kafa ta yi ƙoƙari a kawo gyara amma ba za ku ce ku rabu da harkar gwamnati gaba ɗaya saboda gwamnati ba ta mara kaza an yi kaza an ta wane ne mu ba mu ga komi ba don ka ba ruwan da siyasa ba ruwan mu da zaɓe ba ruwan da a'a ba haka bane nija ja'ilun fil abdi khalifa duk da barnar amma Allah ce sai na sa dole sai an samu shugaba saboda ko akwai barnar idan akwai shugaban ko barnar idan babu shugaban sai ta fi barna barna ba ka gara a samu barnar da kuna iya faɗa ma in barna ta yawa wala ba za ku iya magana ba ma duk barnar da gagana na wallahi da sauki tunda muna iya ihu idan aka yi accident ka je na ihu ku taimake ni wani kuma ya yi shiru wani za ka zo ka taba wanda ya shiru za ka taba ya fi jin jiki wani tun da ya iya magana da sauki ka duk da da kaji zaƙin baki yayi yawa ai ba a wai ba ba alhamdulillah da sauki akwai inda ana dukan su amma wallahi an hana su kuka waɗanda suke hannun kidnappers suna iya kuka bai kai su yi kukan ne su yi mana ba za su iya ba ne ga bakin albarushi ka isa ka yi kuka sai dai kai ta ce mun gode oga ana ciniki ana tobe yaran kai daɗe amma kai kuma a nan mutum ya samu dama da yana ta faɗa ka gode wa Allah a hakan kuma ku yi ƙoƙarin sa'ayin abin da zai sa a samu sama da haka amma ba za ku ce ba ruwan ruwanmu ba duk wanda tunaninsa shine saboda abubuwa ba su yi kyau ba don haka ba ruwanmu wallahi bai gane wannan fiqhu ba ne inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya sa sakon ya isa fa'ida ta gaba ita ce muhimmancin isarwa ya fi muhimmancin kiyayewa abin da nake nufi a nan shine Allah ya ce zai sanya wa ɗan adam khalifa bayan ya yarda da cewa ɗan adam ɗin zai yi ɓarna haka ne su mala'iku da suke cewa zai yi ɓarna bai kamata a bashi ba ba su nusabbi bi hamdika wa nuqaddisu laka ba a ba ba an ba su iya isarwa amma za su kiyaye su ba za su yi ɓarnan ba to gara wanda zai yi barna ya yi aiki akan wanda ba zai yi barna ba amma zai rike ko ba za a yi aiki ba Allah ya sa saƙon ya isa fa'ida ta gaba ita ce halin da muke ciki nan a duniya kaddara ce ta Allah da corruption da zubar da jini da rashin zaman lafiya da rashin security da waye da yake faruwa haka Allah ya kaddara duniyar za ta zama duk yadda kuka yi kokari ba zai yiwu a daina wannan gaba ɗaya ba saboda haka ku yi iya kokarin ku ko mutum ya zama shugaba kada zai cika bakin mutane cewa zai sa a daina kashe-kashe zai sa a daina corruption wala baka ita ba man yufsidu fiha wa yasiku dima tun da tun Allah bai fara dan adam ba yace haka dan adam zai zo yayi baka baka ita ka hana duka ba sai dai ka ce za yi kokari ka gyara amma ka ce za a daina duk wanda zai yi kamfen yana ce muku saboda zai hana kaza ne ƙarya yake ba zai iya hanawa ba zai yi iya abin da zai iya Allah ya taimake shi kuma sa addu'a amma ka ce zaka hana wannan ɗari bisa ɗari babu wata ƙasa a yanzu ba wata gwamnati da aka taɓa yi a tarihin duk adama da ya zama ba a corruption kwata-kwata 0% ya zama ba a kashe kowa ba a laifi wallahi ba a taɓa yi ba kuma ba za a taɓa yi ba saboda sunna ce ta Allah kauniyya haka Allah ya sa kaddarar Allah ɗan adam haka zai rayu dole sai ya sha jinin ɗan uwansa ba kai saka hana ba amma za ka iya ragewa haka aikin gwamnati ita ce ta yi minimizing aikin gwamnati ita ce ta yi kokari ta hana kuma in an ji ana yi ta je ta kai dauki mutane su ga tana kokari amma ba wai za ta iya gaba ɗaya ta hana bane wannan ba za ta iya ba wannan kuma zai sa kai kuma ka bada uzuri wa gwamnati duk kokarin da take yi din nan duk abin da take ba za ta iya hanawa gaba ɗaya ba wannan ba zai yiwu ba kaddarar Allah ce cewa haka za mu rayu fa'ida ta gaba ita ce wato manufar halittar ɗan adam shine maslaha ta addini da maslaha ta rayuwa a haɗa duka biyu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka aikin mala'iku mu ba za mu yi bane litu'minu billahi wa rasulihi wa tusabbihuhu aikin mala'iku mu ba za mu yi amma kuma fa za mu yi aiki kuma na raya bayan ƙasa khalifa don haka manufar halittar ɗan adam shine ya bauta wa Allah a cikin duniyar sa kuma ya rayar da duniyar idan ka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya za ka yi rayuwa irin ta mala'iku ne ko ba za ka iya ba in ka ce ibada ne zalla bar ruwanka da duniya to ka bar aikin da asali don shi aka hana mala'iku kai kuma aka baka in kuma ka ce duniya kaɗai za ka yi ba za ka bauta wa Allah ba to ka bar manufar da ta sa aka halice ka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wannan ita ce fa'ida ta goma muna da sauran fa'idoji guda goma akan waɗannan ayoyin sai Allah ya mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته